Matiyu Sura goma Sai Yesu ya kirawo almajiransa goma sha biyu, ya ba su iko su fitar da kazaman ruhohi su warkar da kowace irin ciwo da rashin lafiya. Ga sunayen manzannin nan goma sha biyu, na fari, Siman, wanda ake ce da shi Bitrus, Andrawus, ɗan uwan Siman, Yakub, ɗan Zabadi, Yohana, ɗan uwan Yakub, Filibus, Bartolome, Toma, Matthew mai karɓan haraji, Yakub ɗan Alfa, Tadius, Siman mutumin Kan'ana, Yahuda Iskariyoti, wanda ya bashe shi, Yesu ya aiki sha biyun nan ya ce musu, Kada ku je wurin waɗanda ba Yahudawa ba, kuma kada ku shiga wani garin Samariya, sai dai ku je wurin tumakin da suka ɓata. na jama'ar Isra'ila, yayin da kuke tafiya, ku yi ta musu wa'azi cewa mulkin sama ya yi kusa, ku warkar da marasa lafiya, ku tadda waɗanda suka mutu, ku tsabtace masu cutar fata jiki, ku fitar da aljanu, kun samu kyauta, ku kuma bayar kyauta. Kada ku rike zinariya ko azurfa ko tagulla a aljihunku, kada kuma ku rike jakka ko riga guda biyu. ko takalma, ko sanda domin tafiyarku, gama ma'aikaci ya cancanci samun abin biyan bukatarsa. Duk gari ko ƙauye da kuka shiga, ku nomi mutumin ƙirki ku zauna da shi har sai lokacin da za ku tashi. Sa'ad da kuka shiga gidan, ku ce, Salama a gare ku. Idan gidan ya cancanta, sai salamar ku ta sauka a kansa, amma idan bai cancanta ba, sai salamar ku ta komo gare ku. duk wanda bai karɓe ku ba, ko kuma ya ki jin maganarku, ku karkaɓe kurar ƙafafunku sa'ad da kuka fita daga gidan ko garin. Akika ina gaya muku, za a fi jin tausayin mutanen Sodom da Gomora fiye da mutanen garin nan a ranar shari'a. Gashi ina aikanku kamar tumaki cikin kirkitai, saboda haka, ku zama masu wayo kamar macizai, kuma marasa ɓarna kamar kurciya. ku yi hankali da mutane, gama za su kai ku kotu, su kuma yi muku bulala a majami'insu, saboda ni kuma za su kai ku gaban shugabanni da sarakuna, domin ku shaida labari mai daɗi a gabansu da gaban waɗanda ba yaudawa ba. Lokacin da suka ba da ku, kada ku damu da abin da za ku faɗa, gama za a ba ku abin da za ku ce a lokacin, domin ba ku ne kuke magana ba. ruwan ubanku ne yake magana ta wurinku, ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, baba kuma ya ba da ɗansa, ’ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu, har su sa a kashe su, kowa kuma zai kiku saboda sunana, amma wanda ya jimre har zuwa ƙarshe zai tsira. Idan sun sananta muku a wani gari, ku gudu zuwa gari na gaba, gama akika ina gaya muku, kafin ku gama zagaya dukan garuruwan Isra'ila. ɗan mutum zai dawo. Ba almajiri wanda ya fi malaminsa, ko kuma ba wanda ya fi mai gidansa, ya isa almajiri ya zama kamar malaminsa, bawa kuma kamar mai gidansa. Idan suka ce da mai gidan ba Zabau, me za su ce game da mutanen gidan? Saboda haka, kada ku ji tsoronsu, domin ba abin da yake a rufe wanda ba za a bayana ba, kuma ba abin da yake a ɓoye wanda ba za a sani ba, abin da nake gaya muku a duhu, ku faɗe shi a haske, abin da aka faɗa muku a kunne kuwa, ku yi shallarsa daga kan rufin gidaje. Kada ku ji tsoron waɗanda za su iya kashe mutum, amma ba sa iya kashe ransa, sai dai ku ji tsoron wanda zai iya hallaka jiki duk da rai a gidan wuta. Ba ana sayar da ɗan sunsu guda biyu kobo ɗaya ba? To, ba ɗayansu wanda zai faɗi a kasa ba tare da sanin ubanku ba, ai, ko gashin kanku ma an ƙirga su, saboda haka, kada ku ji tsoro, ai, kun fi su daraja so barkatai, duk wanda ya nuna shi nawa ne a gaban mutane, ni ma zan nuna shi nawa ne a gaban Ubana wanda yake a sama, amma duk wanda ya yi musun sanina a gaban mutane, ni ma zan yi musun saninsa a gaban Ubana da yake a sama. Kada ku yi samani na zo in kawo salama ne a duniya, ba domin in kawo salama na zo ba, sai dai fada, gama na zo ne in sa ɗa ya yi gaba da ubansa, ya kuma da mamarta, matar ɗa kuma da mamar mijinta, mutanen gidan mutum ne kuma za su zama abokan gabansa. Duk wanda ya fi son mamarsa ko babansa fiye da ni, bai isa ya zama nawa ba, kuma duk wanda ya fi son ɗansa ko ’yarsa fiye da ni bai isa ya zama nawa ba, duk wanda bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba, bai isa ya zama nawa ba, duk wanda ya so ya ceci ransa zai rasa shi, duk wanda ya rasa ransa saboda ni zai same shi, duk wanda ya karɓe ku ya karɓe ni ne, duk wanda ya karɓe ni kuwa ya karbe wanda ya aiko ni. duk wanda ya karbi annabi saboda shi annabi ne zai sami ladan annabi, kuma duk wanda ya karbi mai adalci saboda shi mai adalci ne zai sami ladan mai adalci. Duk wanda ya ba ɗaya daga cikin mafi ƙankantan nan ko da kof ɗaya na ruwan sanyi saboda shi almajiraina ne, hakika ina gaya muku ba zai taɓa rasa ladansa ba.